Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 23 ga watan Yuni. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanun labarai. a yau juma'a sojojin ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa a lokacin faɗin ƙasar hukumomin ƙasar libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kirito na yanar gizo a yammacin ƙasar haka kuma za ku ji cewa iyalan uba da ɗansa 'yan asalin pakistan da birtaniya waɗanda suna cikin mutane biyar da suka mutu a jirgin ruwan titanic na yawon buɗe ido sun bayyana ɓacin ransu kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa canza taken kasar jamhuriyar niger da aka yi na neman tayar da kura a yayin da wasu ke alakanta hakan da kishin kasa wasu kuma na cewa sabon taken da aka wato ce za a yi amfani da shi na da alaka da wata jam'iyya taken kasa taken jamhuriya abu ne mai mahimmanci da bai kamata ba an bar ma 'yan majalisa kadai ba kamata ya a ce yau wanga zancen an sa shi a referendum idan mun kada gane kuma za a ji cewa a yayin da mata suka yi zanga-zangar neman a rage haraji kan audugar tsabtace al'ada wasu masana kuma na cewa rage harajin zai shafi tattalin arzikin kasar idan ku na kasashen waje ya yi sauki kwarai sun na gida ba za a fi ba wannan kuma zai affect din business su su iya koma su iya business sannan idan mun kada najeriya za a ji yadda kaya ke ta ƙara tsada yayin da sallah ke gabatowa kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa hauwa sharif a yau juma'a sojojin ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa a lokacin faɗin ƙasar wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba joe biden na amurka dr kwarenshi na india narendra modi suka fitar a jiya alhamis shugabannin biyu sun bayyana matukar damuwarsu dangane da yakin da ake yi a ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa sanarwar ta kara da cewa shugaba biden da modi da ke wata ziyarar aiki a nan washington akan batun ukraine sun yi kiran da a girmama dokokin kasa da kasa da tsarin kudurin majalisar ɗinkin duniya da mutunta yanki da ikon da kowace kasa ke da shi akan ƙasar ta shugaba volodymyr zelensky ya ce ana ci gaba da mummunan fada a bakin daga ya ce amma dakarunsa na ci gaba da nausawa yankin kudancin ukraine tare da samun nasarar jan daga a wasu yankunan gabashin kasar ta ukraine hukumomin kasar libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adinin crypto na yanar gizo a yammacin kasar kamar yadda masu gabatar da kara a birnin tripoli suka sanar a jiya alhamis inda suka kara da cewa an tsare 'yan kasar china su hamsin jami'an ma'aikata harkokin cikin gida da ke binciken wata gona a zilten mai tazarar kilomita 160 daga gabashin babban birnin kasar sun gano matasa ƙanana suna amfani da karfin kayan aiki wajen samar da kuɗaɗe na zahiri tare da taimakon wasu 'yan ƙasar china su hamsin waɗanda aka tsare a gidan kaso in ji masu gabatar da kara a cikin wata sanarwa wani faifan bidiyo da aka yada a shafin facebook na ofishin mai shigar da kara na tripoli ya nuna wasu gine-gine da dama da ba su da tagogi amma sai ɗimbin fankoki irin na masana'antu da tarin kwamfutoci da na'urori masu yawa. a yau juma'a an gufanar da wasu 'yan kasar thailand hudu bisa dokar hana safarar mutane a kasar malaysia bayan gano wasu kaburbura da aka yi imanin cewa na musulman rohingya da 'yan bangladesh ne a shekara ta 2015 da aka tsare a sansanoni a wani daji mai tuddai akan iyakar kasar ta wato kasar da thailand ministan cikin gidan kasar saifuddin naswarton ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa mutanen hudu na daga cikin 'yan kasar thailand goma da gwamnatin kasar ta nemi a miƙa mata tun a shekara ta 2017 saboda bala'in da ya faru a wan clan da ke arewacin jihar paris wanda ya girgiza al'ummar kasar bayan haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar thailand ya ce an kama mutane hudun ne aka miƙa su zuwa malaysia a ranar alhamis domin fuskantar hukunci a cikin watan mayun shekara ta 2015 'yan sandan malaysia sun sanar da gano wasu gungun sansanonin daji da aka yi watsi da su da masu safarar mutane ke amfani da su a wankren inda daga bisani aka zakulo gawarwaki 139 daga kaburbura a wurin sakamakon binciken ya biyo bayan wani binciken wato makamancin hakan ne a farkon wannan watan da 'yan sandan kasar thailand suka yi inda suka gano gawarwakin mutane 36 daga kaburbura marasa zurfi a gefen iyakar kasar ta thailand To an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka shiga takaddama kan sabon taken ƙasar da Majalisar Dokokin Tarayya ta amince da shi. sulabarma ma gare ka. kiraye-kirayen jama'ar Nijar akan bukatar sauye-sauye game da abubuwa da dama da aka gada daga tura mulkin mallaka ya sa mahukuntan kasar daukan matakan da suka ba da damar kirkiro da sabon take wanda tuni majalisar dokokin kasa ta yi na'am da shi da kyakkyawar jaye lamarin da ya sa 'yan kasar ma bayyana matsayinsu a kai shugaban kungiyar voix de nasiru saidu na mai gamsuwa da wannan yunkuri yau shekara talatin ko arba'in ake cece cewa wancan tsohon taken bai da alaƙa da duk wani abu wanda ya shahi tarihin ƙasanmu domin nasarun mulkin mallaka su sun ka rubuta ta ba su san tarihinmu ba ba su iya su ji zahin ƙasanmu kamar yadda muke jin zahinta yau alhamdulillahi haka shi ma jigo a kungiyar turnon lafaj mudi musa ke yabawa da matakin watsi da tsohon taken lallai wannan sauyin Eh, take da aka yi abu ne zan mu ce da ya kamata saboda in ana saurare ma sai ka ji abin a matsayinka na ɗan ƙasa bai ce ma komi to wanga sabon mun gani text wanda aka ɗauka a rubuce abin yana gamsarwa daga farko zuwa ƙarshe. Salon da aka rera sabon taken ya haifar da cece ce a tsakanin 'yan ƙasa sakamakon lura da yadda abin ke kama da wasu waƙoƙin jam'iyyar pendes mai mulki a ra'ayin mudi musa girman wannan dambarwa ya kai matsayin da za a shirya zaben raba gardama taken ƙasa taken jamhuriya abu ne mai mahimmanci da bai kamata ba an bar ma 'yan majalisa kaɗai ba kamata ya a ce yau wanga zancen an sa shi a referendum saboda duk 'yan ƙasa su ba da ra'ayinsu na sun yi na'am ko ba su na'am da wannan sabon salo. To sai dai fa Nasiru Saidu na ganin bakin alkalami ya riga ya bushe, illa iyaka a bar kowa ya ci gaba da murar yancin sa na ɗan ƙasa. tunda da ta rike ta zama doka ta ƙasa, ga ta zama wajibi ga dukkan ɗan ƙasa ya koye ta domin ya yi ta ta tada shi wani abu a cikin jikin shi na son ƙasar shi, na kokowa saboda ƙasar shi, na ceton kasar shi da duk cikin wani yanayi ya samu kanshi. A shekarar 1961 ne aka tsara wa Nishar takenta na farko da aka yi wa suna La Nigerian to sai dai sabon yanayin tafiyar siyasar duniyar da ake ciki a 'yan shekarun nan ya sa 'yan kasar suka matsa lamba a kan bukatar ganin an jefar da taken da wasu ke ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin igiyoyin da Faransa ke amfani da su don ci gaba da zamewa ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka tamkar raƙumi da akala. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga hawa da cigaban labaran duniya. Shahzada Dawud mai shekaru 48 da ɗansa Suleiman mai shekaru 19 suna cikin daular masana'antu ta Dawud wacce ta zama ta ɗaya daga cikin mafi samun riba a Pakistan. A cikin tsananin bakin ciki ne muka sanar da rasuwar Shahzada da Suleiman Dawud in ji wata sanarwa da gidauniyar Dawud Foundation ta fitar. Hussein Dawud yana ɗaya daga cikin attajiran Pakistan kuma shugaban kamfanin Angro kuma shugaban gidauniyar agaji mai ɗauke da sunan iyalansa. a ƙarshe a gobe asabar ne ake cika shekara guda cire da wasu baƙin haure da 'yan gudun hijira daga ƙasashen afirka da ke kudu da hamadar sahara su dubu biyu suka yi yunkurin tsallakawa daga morocco zuwa spain inda akalla mutane 37 daga ciki suka mutu a yunkurin wasu 76 ba a san inda suke ba ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta zargi morocco da spain da yin rufa-rufa akan ayyukan wariyar launin fata akan iyaka ƙungiyar ta ce spain ta wato ta kasa bude wani bincike mai zaman kansa bayan da masu gabatar da kara na spain suka janye binciken da suke yi saboda a cewar su ba su samu wani laifi da jami'an tsaron spain suka aikata ba kungiyar ta ce maroko ba ta ma taba bude wani bincike a kai ba hakan ya sa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken soke ziyarar da kasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantaka da ke tsakaninsu. su. To gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni kamar yadda aka ji mata sun yi zanga-zanga a majalisar dokokin Ghana ta neman a soke haraji kan audugar tsabtace al'ada da ake shigowa da ita daga kasashen waje to amma kuma wasu masana tattalin arziki na ganin hakan zai shafi kasuwar audugar mata da ake yi a cikin gida wanda a ƙarshe kuma tattalin arzikin ghana zai samu illa ritwan abbas gare ka kakakin majalisar dokoki arban bagbin ya amince sun yi kuskurin yadda a gabatar da harajojin audugan tsabtar na mata a matsayin doka yana mai sifata hakan da babban laifi Me yasa za mu gabatar da doka da ta aza haraji akan audugan tsabtar mata a wasu kasashen babban laifi ne wannan gida kun amince kun san tasirin wannan doka akan ci gaban albarkatun mutane da kuma cigaban gaban nan wannan laifin ya yi girma shi yasa yau bayan sake dubanta na waiwaye su zan ɗau matakan gaugawa in fuskanci kowa ne ne ke ayyana wannan harajin ya janye. Gungun 'yan mata da sun ka hada da mambobin ya Betmi Foundation wato gidauniyar 'yan mu iya da wata ƙungiyar mazuwa a gidan gurguzu. Abin na banyewa ce daraktar zartarwar kungiyar ya Betmi. We went in and we presented kamar dai yadda ya fayyace mana mun kai kokinmu mun sadu da kakakin majalisar ya saurare mu ya nuna cewar wannan magana ne da ke da mazauni a zuciyarsa ya kuma ba mu tabbaci zai yi duk na yi don kawar da wannan haraji ya so ma aiki a kai ya ba mu tabbaci mata da 'yan mata a gana ba da jimawa ba za su samu kayan tsabta marasa haraji shi ya samu yi imani irin yadda ya riƙi maganar nan da muhimmanci bukatunmu za su biya za mu dai iya cewar har fa yanzu ba a rabu da bukar ba domin kuwa kungiyar masana'antun ghana agi a takaici ta yi gargaɗi kan ɗaukan wannan matakin na janye harajin tana mai faɗan cewar hakan zai iya yin mummunar illa ga tattalin arzikin ƙasar alhaji artijani masanin tattalin arziki ne mai kuma sharhi akan kasuwanci ya fe'e mana biri har wutsiya game da wannan takaddama ga abin da ya ce. Maganganun da yan Association ah, of Ghana Industry suka yi magana ne da yake suna protecting interest su amma bangare na harkar tattalin arziki ba za mu samu matsala da yawa ba amma ababen da suke kira a rage shine wato auduga na mata wato a rage value added tax na farko kenan sannan kuma akwai import duties ko Paris da yake kai wayannan duka ya shafi waɗanda ake shigowa da su daga kasashen waje ne su suke magana kai suna ga idan aka yi aka rage wannan rangwami da ake yi kuma aka cire zai bar wato ba da ake cewa da shi kasashen waje auduga na mata ya yi arha kwarai wannan kuma idan ya yi arha ya affect wanda ake producing su gana wanda wannan su yan abincin su gana industry su suke da idan ku na kasashen waje ya yi sauki kwarai sun gana na gida ba za a ci ba wannan kuma zai affect din business su su ya koma su yi ya su business ko profit da suke nema kuma ya dai kasa. Lallai ne wannan haraji da shi ne ya kawo tashin jijiyoyin wuya tsakanin mata ya kai kashi goma sha biyu cikin ɗari na harajin VAT da kuma kashi ishirin cikin ɗari na harajin shigowa da kaya hakan ya sa farashinsa ya hauri har da yawan mata da su ne sun kai kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na al'umman ƙasar nan ba su iya saya. Radwanallah muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ritwan daga Ghana kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wato kaya ke ta ƙara tsada yayin da babbar sallah ke gabatowa baban gida jibirin gare ka. a inda ya rage kasa da mako guda a gudanar da bikin babban sallah yanzu haka dai masu sayan raguna da su kansu 'yan kasuwan na kokawa don gane da tsadar dabbobi a kasuwanni daban-daban da ke jihar lagos da ma sauran sassa na najeriya a ziyarar da na kai kasuwar alaban rago da ke birnin lagos ratarar da fatake sun kasa sun tsare a yadda su ma masu saye ke tayawa to sai dai kuma ba kowane mai sayan ne ke iya sayan ragon da yake so ba sabili da tsada A kasarin ragunan da aka sayar a bara dubu hamsin a wannan shekara ana samun su ne kwade dubu dari ko kuma dubu tamanin a yanda yan dubu dari kuma ake samun su kusan dubu dari da casa'in zuwa dubu dari biyu da yan ɗoriya to ko me haifar da haka ga dai shugaban fatake na kasuwar dabbobi da alaban rago da ke birnin lagos alhamdulillahi ni ne ciyaman takoki na ciyaman falaki ke alaba rago lagos abubuwan da suke damuwan mu akan kasuwan nan wato yana da matsala sosai to a gaskiya cinikin dabbobi bana na bare ya fi na bana da kuma shekarun da suka gabata da ya fi don bana a gaskiya mun samu matsaloli da dama na kasuwanci na rashin ciniki da yanzu haka magana ke nike yi da kai raguna suna nan su bi ƙasa ba mai saye akuya ba a saye rago ba a saye duka sauran dai abin da ka riga ka san an bangaren shanu ba a sai abubuwan ya rike ya lalace gaba daya wannan rashin ciniki abin da ya ja mu shi ɗaya daga cikin canjin nan da buhari ya yi wannan canji da aka yi gaskiya ya shahi kasuwancin kuma kwaran gaske saboda a halin yanzu muna da falke fiye da ɗari wanda a zamne ya tura kuɗi ne banki an hana mashi banki na can zaune bai da abin da zai zo ya kasuwanci da su saboda haka wannan canjin kuɗi tsakani da Allah ya kassara falakinmu da dama. Da goya masu saye ke ji game da farashin ko tsadan ragunan a bana ga dai abin da wani ke cewa. Assalamu alaikum sayan rago na zo amma farashi ya dan haura ga kuma rashin kasuwa ba kasuwa ga farashin dabba yayi sauna abun da yana so buri na samu dubu casa'in tamanin sai ce ɗari ɗari da goma aka hana a haka ma ba a sallamar ba to koya su ma 'yan kasuwan ke ganin cinikin na bana ga dai abinda wani ɗan kasuwa ya shaida mani sunana bala mai iyali birnin zoma bukan lokacin gama kasuwa alhamdulahi amma saboda allah mun samu matsala ta kasuwa tun daga januwari zaku yanzu aka da ainihin tsohon shugaban kasa ayyana magana canji tun daga lokacin kasuwanci mu saboda Allah ya samu matsala kamar magana cire tallafi in dai abin da an kace na cire tallafi za a adalci da gare shi wannan ba zai shafi kasuwanci mu ba in dai ai muna adalci mu talakawa amma dai duk abin da ya taba muna a kasuwannan bai kama canjin nan ba saboda masu kananan masana'antu kwata-kwata wanda zai iya cire wani abu ya sai a wannan su ne suke sayan kaya ko kuma amma sun daina zuwa saya yanzu dai a yanda masu sayan ragunan na layya ke kira ga gwamnati da ɗauki matakai na ganin an sassauto da farashin raguna na bana su ma 'yan kasuwan fatansu shine na ganin cewa sun samu ciniki yadda kasuwa za ta yi kyau babin gajibin murai amurka daga lagos Tare da baban gida, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar muta ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin duniyar Amurka to sai dai saboda wata 'yar tangarɗa. za mu kawo muku maimaicin na makon jiya ne. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda aka gurfanar da tsohon shugaban Amurka a gaban kuliya bisa tuhumar shi da ɓoye wasu muhimman takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin tsaron ƙasa. Sannan kamar yadda muka kyankyasa muku a makon da ya gabata, za ku je da aka yi bikin rantsar da bakar fata na farko a matsayin magajin garin colorado springs a jihar colorado da ke nan amurka yau batutun da zamu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin tsohon shugaban amurka donald trump ya ce bai aikata wani laifi ba bayan da aka tuhume shi da laifin ɓoye wasu muhimman takardu da ke dauke da bayanan sirrin tsaron kasa da kuma tuhumar da aka masa kan yankurin kawo cikas ga kokarin da gwamnati ta yi na kwato waɗannan takardu Trump ya bayyana ne a gaban wata kotun tarayya da ke Miami a jihar Florida a ranar Talata da ta gabata shine kuma tsohon shugaban amurka na farko da aka tuhuma da zargin aikata babban laifi hukumomin na zargin trump da yin karya da kuma dakile yunkurin da gwamnati ke yi na karɓo takaddun waɗanda suke ɗauke da bayanan fasaha shirin ƙera makamin nukiliya da wasu sirrukan dakarun ƙasar waɗanda ya ajiye a gidansa na mara lago sai dai trump ya kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa trump ke ne ke cewa wannan shari'a wani yunkuri ne na yin magudi a zaben shugaban kasa wa obama bita da kullun siyasa ce da ke kama da wani abu da aka tsakuro daga wata kasa mai bin tafarkin ra'ayin kwaminisanci sai dai bangaren 'yan democrat sun kwatanta shari'ar a matsayin abin da ke nuna cewa dokar amurka tana aiki a kan kowa kamar yadda shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka chuck schumer ce ya ce babu wanda ya fi karfin doka har donald trump kuma babu wani abu mai kama da yin katsalandan yayin da za a ci gaba da sauran wannan kara wannan shari'a ita ce ta biyu da trump yake fuskanta yayin da yake yunkurin sake neman shugabancin amurka a shekarar 2024 wata kotu a new york na tuhumar trump da laifin bada bayanan bogi a harkokin kasuwancinsa lamarin da ke da nasaba da biyan wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya ba wata mai fitowa a fina-finan batsa zargin da shi ma trump ya musanta to wannan kenan a makon da ya gabata mun dan kyankyasa muku cewa an rantsar da bakar fata na farko wanda dan asalin najeriya ne a matsayin magajin garin birnin colorado springs da ke jihar colorado a nan amurka To yadda aka rantsar da Yemi Mobilade kenan a matsayin magajin garin birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. Wani abu da ya zama abin tarihi da alfahari ga birnin na Colorado Springs. Yayin bikin rantsarwar gwamnan jihar ta Colorado Jared Polis ya ce labarin Mobilade wanda ɗan asalin Najeriya ne ya zaburar da shi. Somebody who's Gwamna Polis ya ce Mobolade mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen yi wa Colorado Springs da Amurka hidima kuma labarinsa ba bakon abu bane a wurinmu. A shekarar 2010 Mobolade ya koma jihar Colorado da zama, ya kafa iyalinsa ya kuma buɗe wuraren cin abinci guda biyu da wata coci. sannan kuma ya lashe zaɓe a matsayin bakar fata na farko a birnin na colorado springs da ya kasance asalinsa tun gaga masu ra'ayin mazan jiya mabola duke ne yake cewa kullum da safe idan na tashi sai na ga kamar mafarki nake yi daga baya kuma sai na farga na gane cewa da gaske ne cindy aubrey mazauniyar birnin na colorado springs ce na kaunar sabon magajin garinmu yamimu baladi mutum ne mai kyawawan halaye da karfin zuciya ba karamar sa muka yi ba da muka same shi a matsayin wanda zai jagoranci birninmu shi dai mabalade ya sha alwashin zama shugaba ga kowa da kowa a wannan birni da ke kara samun jama'a iri-iri yace ina ga abin da ya faru da ni a yau na da matukar muhimmanci ga matasan bakaken fata saboda hakan zai nuna musu cewa za su iya shigewa gaba su yi jagoranci. To yayin da magajin gari Yemi Balade ya kama aiki gadan-gadan bayan da aka rantsar da shi, akwai kalubale da dama da ke gabansa. Na farko akwai bukatar yin aiki tare da mambobin majalisar birnin wajen yanke shawara kan harkokin bunƙasa birnin da tabbatar da tsaro da samarwa 'yan sanda muhalli mai rahusa da kuma janyo 'yan kasuwa zuwa birnin domin su buɗe harkokin kasuwanci. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Haruna Shehu Mararraba Jos da haɗa asalin rahoton sai Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. ta gaishe ka ga kaɗan kuma yanzu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Bura Dada. Suka ce muna tar da Allah wade da kisan da 'yan bindiga suka yi manoma uku tare da sace wasu da dama a birnin gwari da fatan mahukunta za su shiga bincike domin farauto su. Sakonmu na gaba ya fito ne daga bafa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulanyaki suka ce sake sabon taken ƙasa da Nijar ta yi wanda ya maye gurbin taken da Faransa ta ƙyanƙyasa musu a baya. Hakan ya yi daidai. Da fatan Allah ya ci gaba da dafa wa ƙasashenmu na Afirka wajen yin duk abubuwan da suka ga dama ba tare da kutse ko sanya bakin ƙasashen yamma ba. daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga ado salati goma ga annabar jau da malam hussein dan wata karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacakal tare da jamila da fati matan ado salati goma ga annabar jau suka ce alhazan najeriya da ke ƙasa mai tsarki don allah ku dage da yi wa ƙasar mu addu'a duk da cewa mun san kuna yi kun san dai har da halin ƙasar ke ciki kuma dole mu yi muku ta ne domin yanzu tuwo labarin wuta yake ji tsire shi ke ganin zahiri. Sakonmu na ƙarshe a yau kuma da sallama ya fara ya ce faɗuwar darajar lasisin koyar da fiye da kashi tamanin cikin ɗari na malaman makaranta a ƙasar Ghana suka yi ya zama babban ƙalubale ga mahukuntan ƙasar wajen ganin sun ɗauki ƙwaƙwaran matakin shawo kan matsalar da fatan Allah ya sa a dace. Sako daga sani mai lange-lange yalwaya wuri. Eh, To masu saurare da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a yau juma'a sojojin ukraine sun ce ƙararrawar gargaɗi ta yi ta kaɗawa ɗaukacin faɗin ƙasar wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaba joe biden na amurka da takwaransa na indiya na randarar modi suka fitar a jiya alhamis shugabannin biyu sun bayyana matukar damuwarsu dangane da yakin da ake a ukraine da jimamin mummunan sakamakon da yakin ke haifarwa hukumomin kasar libya sun tarwatsa wani aikin neman ma'adanin kirito na yanar gizo a yammacin kasar kamar yadda masu gabatar da kara a birnin tripoli suka sanar a jiya alhamis inda suka kara da cewa an tsare 'yan kasar sin wato china su hamsin a yau juma'a an gurfanar da wasu 'yan kasar thailand hudu bisa dokar hana safarar mutane a kasar malaysia bayan gano wasu kaburbura da aka yi imanin cewa na musulman rohingya da 'yan bangladesh ne a shekara ta 2015 da aka tsare a sansanoni a wani daji mai tuddai akan iyakar kasar da thailand iyalan uba da ɗansa 'yan asalin pakistan da birtaniya waɗanda suna cikin mutane biyar da suka mutu a jirgin ruwan titanic na yawon buɗe ido sun bayyana bacin ransu ga rashin da suka yi a yau juma'a shahzad dawud mai shekaru 48 da ɗansa suleiman mai shekaru 19 suna cikin daular masana'antu ta dawud wacce ta zama ɗaya daga cikin mafi samun riba a pakistan To masu sauraronmu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma a dakace wato wannan shiri dai sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru wanda kuma daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hawa sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu wato dadi balawi da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wassalam